This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 29 ga watan Janairun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai. sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta nato james stoltenberg ya ce ya kamata ukraine ta ci gaba da samun tallafin da take bukata domin fafutukar rasha daga kasarta dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon firaministan pakistan imran khan suka taru a sassan ƙasar a jiya lahadi a wani gangami da ya kewaye ƙasar hukumomi a turkiya sun kama wasu mutane biyu da suka harba wani mutum har lahira a jiya lahadi a birnin istanbul To bayan labaran duniya za ku ji cewa manazarta na ci gaba da fashin baki kan kalubalen da suka dabaibaye yaƙi da cin hanci da rashawa da ya yi katutu a Najeriya. za ga waɗansu sun yi laifuffuka na ya kamata a ce an kama su amma sanadiyar da sun ce sun koma jam'iyyar da take mulki sai ga an yi shiru kamar sun ma wani samu kariya ce ta musamman haka kuma za mu kawo muku martanin gwamnati kan wannan batu bai yiwuwa kawai a ce wai jam'iyya ce kawai za a za a ba laifi na na wannan al'amari dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokradiyya irin namu na Najeriya yake kamar kowace ranar litinin yau ma za a kasance da shirin ciki da gaskiya na sarfilo hashin gumel to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba sunana hawa sharif ga labaran duniyar sakatare janar na kungiyar kawancin tsaro ta nato James stoltenberg ya ce ya kamata ukraine ta ci gaba da samun tallafi da take bukata domin fafatakar rasha daga kasar ta ba haka ba kuwa amurka da turai da sauran sassan duniya za su ɗanɗana kudarsu muddin shugaba vladimir putin ya sami yadda yake so daga ukraine stoltenberg ya kara da cewa hakan na kuma iya sa wasu gwamnatocin kama karya su yi gigin cin iyakar wasu kasashe da ke sassan duniya a yayin wata hira da talabijin ta kafar labarun fox a ranar lahadi shugaban na nato stoltenberg ya ce beijing na nan tana sa ido tana kallon irin martanin da kungiyar ta nato za ta maida ga mamayar da putin din yayi a ukraine sau da kafa ya ce ukraine ne a yau gobe kuma ta iya kasancewa taiwan haka zalika jiya lahadi shugaban ukraine din volodymyr zelensky ya ce samun koma baya a tallafi daga amurka zuwa kiev zai aike da wani mummunan sako ganin yadda 'yan jam'iyyar republican da ke majalisar dokokin amurka suka hana shugaba biden din tabbatar da ci gaba da samar da tallafin ga ukraine dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon firaministan pakistan imran khan suka taru a sassan ƙasar a jiya lahadi duk da ƙoƙarin murƙushe sun da gwamnati ke yi suka kuma sha alwashin zaɓen ɗan takarar shi a babban zaɓen ƙasar da za a yi a ranar takwas ga watan gobe imran khan mai shekaru saba'in da ɗaya a duniya ya buƙaci masu zaben 'yan takara daga jam'iyyar shi ta tehrik al-insaf ko pti da su shirya taron gangami domin zaburar da masu kada ƙuri'a a zaben ƙasa da na yankuna da ke tafi da tuni aka yi zargin shirin tafka maguɗi a cikin shi da zargin sojojin ƙasar da tsuma baki a tsare-tsaren gudanar da zaɓe domin samun kafar yin maguɗi da sauya sakamako sojojin dai ba su ce ofan ba akan wannan zargi dandazon mutanen da suka amsa kiran tsohon firaministan a jiya lahadi ya yi daidai da sakamakon ra'ayin jama'a da ya nuna cewa imran khan shine dan siyasa mafi farin jini a pakistan kuma jam'iyyar shi ta pti ce jam'iyya mafi girma a kasar an kammala shari'a da ake yi wa wani jami'in diplomasiyyar tarayyar turai dan kasar swedish a birnin tehran a jiya lahadi inda masu gabatar da kara a kasar ta iran suka nemi hukunci mafi tsauri akan mutumin da aka zaga da yi babbar makiyar iran din wato isra'ila leƙen asiri mai gabatar da karan ya ce mutumin mai shekaru 33 a duniya johan fledros wanda ke aiki da bangaren diplomasiya na kungiyar tarayyar turai an tuhume shi ne da hada baki wajen zurfafa ayyukan sirri da gwamnatin yahuda ta isra'ila cewar shafin labaran yanar gizo na ma'aikatar shari'ar kasar mizan tunan ba da jimawa ba hawa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan manazarta na ci gaba da bayyana yadda matsalar cin hanci da rashawa ke ci gaba da kawo tarnaki ga ci gaban najeriya duk da yake gwamnatoci na cewa suna yaƙi da wannan ɗabi'a to amma masu fashin baƙi na ganin cewa da akwai kalubale tattare da tsare-tsaren gwamnati na yaƙi da cin hanci da rashawa hawa sharif ta tattauna da wani mai fashin baki a najeriya alhaji adamu makarfi dangane da wannan batu akwai abin da ake ce ma rashin biyan haƙƙi ga waɗanda ya dace a basu haƙƙinsu ɗaya kenan na biyu in ka kalli ɓangaren ma'aikatan gwamnati yadda da aka ba su kariya ta inda yake in sun yi abu sai an duba yadda ya kamata an tabbatar da gaskiyansu ko rashin gaskiyansu a ɗauki hukunci a kai amma abin bakin ciki yadda ake tafiyarwa yanzu za ka ga ma'aikacin gwamnati ya zama kamar almajiri musamman 'yan siyasa in ya shigo shi gani yake ma'aikaci kamar wani abokin hamayyarsa ne kuma ba wanda yake so ya ci zarafi za a ga cewa ma'aikaci ne ɗaya kenan na biyu wato duk lokacin da aka ce an samu mutum ya yi abin da ake ce ma cin hanci da rashawa mafi yawancin lokuta za ka ga ba ma a kama irin waɗannan koda an kama sai dai ka ji kurari aka yi amma daga ƙarshe ba za ka san menene ya faru ba. kuma abin bakin ciki shine za a ga wani ya ɗanyi ɗan ƙanƙanin laifi ka ga in an maje ta ɓangaren shari'a irin hukuncin da za a yi mai za ka ji abin ya yi zafin da gaske amma waɗanda za a ga sun saci kuɗaɗe biliyoyin biliyoyi ko da ma za a ɗauki hukuncin sai ga hukuncin bai dace ya yi daidai da irin laifuffukan da suka yi ba kuma yanzu wani abin da zai ba mutum haushi na yadda ake tafiyar da harkar wannan cin hanci da rashawa za a ga waɗansu sun yi laifuffuka na ya kamata a ce an kama su amma sanadiyar suna ganin cewa da sun ce sun koma jam'iyyar da take mulki a ƙasa sai ga an yi shiru kamar sun ma wani samu kariya ce ta musamman duk wani irin laifuffukan da suka yi ba za ka ji an ce musu ta tafasa sauke ba to irin waɗannan abubuwa suna taimakawa da abin ya ci gaba ga bangaren al'umma su kansu za a ga idan mutum ya saci kuɗi ya saci kuɗi maimakon a ce ma ana kyamarsa gani ake kamar ma ya yi abin arziki ko a cikin al'umma za a ga shi ake ladabtawa waɗanda suke da gaskiya ma ba a ɗaukar su mutane kamar gani ake su ƙasƙantattu ne maimakon a ce gaskiyansu ya taimaka al'umma suna musu dibi na ta goma shi sai ga kamar masu da suka yi gaskiyar kamar kyama ake amma waɗanda za su yi saɗi bukudi su yi satar yadda ya kamata duk inda suka wuce ka gama masu ake shawa. To a nan kenan a iya cewa gwamnatoci da suka zo da na bayan da na yanzu a iya cewa ba da su suke yi ba game da batun cin hancin da rashawan koko kana ganin a ƙila tafiya ake ha yanzu ƙila ba a kai wurin ba ne. To ni gaskiya da farkon fari ni zan ce ba da gaske suke ba aikin ga a bayanan da na yi a baya ta inda nake cewa wasu lokuta ma komai laifin da mutum ya tafka in baya jam'iyyar da take tafiya da mulkin ƙasa idan ya hauro daga tashi jam'iyyar ya koma ta wadda take mulki za ga cewa an yi shiru to kin ga wanda ma ya hauro an kyale shi to ina kuma wanda yake ci a wannan jam'iyyar yake ba ma za a taba shi ba kin ga sai mu ce gaskiya ita kanta ko ku gwamnatoci na baya da har yanzu da muke gani sai mun tabbatar mun ga abin da aka yi sai mu ce su ma suna taimakawa Alhaji Adamu makarfe kenan wani mai fashin baki a Najeriya to za ku ji martanin gwamnati kan wannan batu to amma kafin nan ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya. Hukumomi a Turkiyya sun kama wasu mutane biyu da suka harba wani mutum har lahira a jiya Lahadi a birnin Istanbul da ake kyautata zaton ba sa rasa nasaba da kungiyar ISIS, cewar ministan cikin gida Ali likaya tun farko dai ralika ya bayyana cewa harin wanda ankara karatai allah wadai da shi ya faru ne da misalin karfe 8:40 agogon gmt a cocin italiya na santa maria catholic a yankin siriyar da ke birnin istanbul inda aka kashe wani dan asalin kasar ta turkiya da 'yan bindiga suka kaikaita suka kuma kashe shi a daidai lokacin da yake shiga majami'ar. jami'ar da yake magana da manema labarai daga bisani hirlika ya ce tuni har hukumomi sun gudanar da samame a wurare sama da talatin a sassan istanbul an kuma tsare mutane 47 zuwa yanzu da aka yi nasarar kamawa a samame da aka kai na ƙarshe. wani jami'in yanki ya faɗa a jiya lahadi cewa 'yan bindiga sun kai hari kan wasu ƙauyawa a yankin abiye mai arzikin mai da ɓangarori biyu na sudan da sudan ta kudu suka ɗauki alhakin kai shi inda akalla mutane 52 suka rasa rayukansu da ya haɗa da wani ma'aikacin ayyukan tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da wasu mutum 64 da suka jikata har ya zuwa yammacin jiya lahadi dai ba a san takamaiman musabbabin kai harin ba to sai dai an yi hasashen cewa baya rasa nasaba da wata takaddama da ake yi akan wani fili kamar yadda ministan yatsa labaran abiye billy scrooge ya shaida a kafar labaran associated press ta wayar tarho munanan tashe-tashen hankula na kabilanci dai ba bakin abu ba ne a yankin inda 'yan kabilar tudinka da ke makwabtaka da jihar warab ke fama da tashin hankali akan batun filaye tsakanin su da 'yan kabilar ungog dinka daga abiye game da yankin anid da ke kusa da kan iyaka court ya ce maharan da suka kai harin an bayyana cewa matasa ne ne dauke da makamai daga kabilan nuwa da suka yi kaura zuwa jihar tawara a bara sakamakon ambaliyar ruwa da ya mamaye yankunan su hawa sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc To ministan watsa labarai na Najeriya Muhammad Idris Malagi ya yi tsokaci dangane da zarge-zargen kasawar gwamnati a sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya yi katutu a ƙasar kamar yadda kuka ji a fashin bakin masu mato manazarta bayan kashin farko na labaran duniya. Ga eh, tattauna. gaskiya gaskiyanta ne mutane suna da wato irin wannan kokonto ko kuma a ce shakka na irin wannan abu. To amma abin da ka sani shine idan ka ce tun ka faro tun daga gwamnatin shi shugaba muhammadu buhari ai kaga a lokacin ai akwai waɗanda suka samu matsaloli akwai gwamnati guda biyu da suka samu wato matsaloli har aka tsare su aka kurkuku kuma ko yanzu haka akwai irin wa'annan wa'anda ake ta bincike ana ta abu wato shi sha'ani saboda dokokin namu sha'anin bincike na almuhadar da kuɗi abu ne mai wuyan gaske eh, za ka iya cewa kawai wani ya ɗauki kuɗin jama'a amma kuma gano shi haka sai ya zama babban matsala saboda su ma su ɗauki lauyoyi gwamnati ma su ɗauki lauya a ta fama a kotu ana ta kai da komowa komin kudurin gwamnati ta kama mutum lallai sai doka an kai ga ƙarshen doka kuma misali idan shugaban ƙasa ya ce duk wanda ya almuhadana a kama shi ai kaga za a je a gurfan da shi gaban kotu ne to idan ya je kotu kuma kotu ta ce ba haka bane kaga ai babu yadda za a yi saboda ai gwamnati dole ta bata kuma ta bi abin da kotu ta ce saboda dole ita ma ta bi doka to shin masu binciken ne ba su iya bincike ba ko ko su ne ba su sai da za su samu kwararar hujjoji ba har lamari yake lalacewa a kotu ne ko ko ina matsalar take to malam murtala ta san kamar da na maka bayani ita gwamnati hakkinta ne ta ce ta je a je a yi wannan bincike idan aka yi wannan bincike kuma dole a gurfanar da su gaba gaban kotu ba wai kawai da za a ce kawai a je a kamo ka bane a ce kawai ka kama ba tun da ba mulkin soja ake ba a ce ka ci kuɗi kawai zo ka je ke gurguku dole a tsaya a je a kai mutum kotu abin da kuma kotu ta ce shi ne za a bi dole saboda ai wato demokradiyya ake bi ba za a yi kama karya ba dole a bi mutane a bi dokar kasa idan kotu ta ce wannan ya yi laifi shikenan ya laifi idan kotu kuma ta ce ba ta yi ba mutum bai yi laifi ba ga biyar da gwamnati ke son ta bisani ta gudanar da mutum a ga abin zai zo da dan da dan wuya kenan a can baya lokacin gwamnatin pdp a mafi akasarin mutanen wannan bangaren suna zargin gwamnatin pdp da cewa wato tana daurewa mutanenta gindi musamman waɗanda suka aikata ba daidai ba ko da an fara bincikensu idan suna cikin wata jam'iyyar adawa da sun koma a cikin jam'iyya mai mulki sun tsira kusan wannan zargin ya biyo yanzu ya fada akan ita jam'iyyar kata AP ko kuma jam'iyyar eh, APC mai mulki wadda eh, ake ganin cewa koda mutum ya aikata laifi muddin koda a waje yake idan dai ya fada a cikin jam'iyyar to shikenan kamar ya hau tudun mun tsira to ka san kamar da maka bayani shi zargi in dai ba kotu ba ce ta ce an tabbatar da zargi kaga dai sunan shi dai zargi kenan dai da kake ganin ana cewa wani ya almuhadara da kuɗi da dukiyar jama'a a kaga dai ba ɗauka shi zawai kawai a je a ɗaure shi a kai shi wato kurkuku a ɗaure shi ko kuma a ce a masa wani hukunci ba dole dai to demokradiyya ake yi dole dai a kai a gurfan da shi gaban kotu to idan har ba a je kotu aka tabbatar da wani zargi ba kaga sunan shi zargi kenan bai bai yiwa kawai a ce wani jam'iyya ce kawai za a za a ba laifi na na wannan al'amari dole ne a tsaya a dubi yadda tsarin demokradiyya irin namu na Najeriya yake ko me mutum yayi dole ne a kai shi a gurfanar da shi ya ɗauki lauya gwamnati ɗauki lauya a je a fafata a can wurin duk wanda kotu ta ce gashi shi ne mai gaskiya in aka tabbatar da misali mutum ya yi laifi to kaga ya tabbata mai laifi kenan amma dai da ake cewa ana zargin mutum ya yi laifi idan kotu ta ce bai yi laifi ba to ya za ka yi ministan watsa labaran najeriya kenan muhammad idris malagi to amma duk da haka mai fashin baki adamu makarfi ya ba da shawara kan hanyoyin magance wannan matsalar ta cin hanci da rashawa a yi adalci ga 'yan ƙasa duk wanda aka kama shi da cin hanci da rashawa a yi mishi hukunci daidai da irin laifin da ya kamata babu wata kariya akan ko wannan yana wannan jam'iyya ko yana wancan duk wanda ya a ɗauki kishin ƙasa a hukunta shi kuma za ka ga wani abin ƙarin baƙin ciki waɗansu za su tabka laifuffukan ko da an bayyanar ba su jin ma kunya za ka ga sun zauna a madafan iko na inda yake waɗansu kasashe da suka ci gaba shi da zaran ma mutum ya ji alamomin cewar an same shi laifuka da kanshi za ga ce ya sauka kai ko da ba shi ba ko wanda yake ma karkashin shi idan aka ce an kama shi da irin wani laifuka za ga shi wannan shugaban ma gaba ɗaya zai ga abin kunya ne a gare shi zai ma sauka ya ban mulki saboda ka ni ina ganin a ɗauki hali na adalci dama shi mulki baya ɗorewa ya zama ya inganta sai an yi adalci a cikinsa. A gaida Alhaji Adamu Makarfi, masu rare kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC kuma a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga ɗan mutan gumel da shirinmu na ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai duba labarin wani shehun malamin islama da ya fada komar 'yan damfara ku biyo mu cikin shirin na sarfil hashim gumel Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail wanda ya fada tarkon 'yan damfara da sunan za su ka masa lodin motocin shinkafa inda ya miƙa musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka kai shi wani gida a kano ya kwana a shawon gidan washe gari ya shirya don kammala magana sai aka shaida masa ba a san mutanen da suka cuce shi ba kamar yadda Sheikh Muhammad Kabir Ismail ya shaida wa shirin ciki da gaskiya da bakinsa. Hakika na hadu da jarrabawa ne a lokacin da nake cikin kwamitin zaurawa na mai martaba Turba a 2015-16 zuwa dai Wato tsohon gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo. Eh, ina daga cikin members da ya naɗa na zaurawa kwamiti. Yau wato shine wani ya kawo shinkafa ana ce da shi Mustapha Zarewa. daga Kano. To da ya kawo shinkafa mota ɗaya ni dai ban san shi ba. Kuma babu wata alaka da ta wani ya haɗa ni da shi. Haka kawai ya shigo ofis ɗinmu na Zaurawa kwamiti ya ba da wannan shinkafa. sa cewar mu ne za mu yi wannan kwantiragi na raba shinkafa da hatsi da sauransu wata gwamna bawa da ya bawa ma'aurata. A akar makalla faɗa mana shi wannan kwamitin mutane nawa ne a cikin sani. Wai za mu kai mu goma sha ɗaya ko sha biyu fa. kuma duk malamai ne ko akwai wasu da ba malamai ba Liman Gombe yana ciki Allah ya ji kansa, Aliyu Dala yana ciki Allah ya ji kansa. Baba Lima ai wannan tafi sataniya muna tare. duk muna tare da kuma Sheikh Bashir Barhama ya na shi yana nan a nan Abuja tare da ku. Da su ne da 'yan kwamitin. Malam Muhammad Kabir Shimal ka ce akwai wani mai shinkafa da ya zo daga Kano ya kawo shinkafa ya shigo ofis. Wani faruwa wannan lokacin? A lokacin shi ya kira ni muka zauna tare da shi ya ce to kafa ya kawo mota ɗaya ko da tsammanin cewar wannan kwamiti namu zai karba ya ba wa mai girma gwamna a samu kontragin ta hannuna ya fidda ni akan haka muka gina abun tun daga farko ni da shi kenan har kuma aka zo along the way bai yiwu ba tun da ba mu aka ba wa direct contracting din ba Malam Mamar Kabir a cikin tsarin aurar da zaura akwai sayan shinkafa ne da raba shinkafa? Akwai kowane mai kowane manemi za a ba shi buhun shinkafa ɗaya da buhun masara da buhun gishiri da gado da katifa da kujeru sai biyar da dubu ashirin nasa da dubu goma nata da turmi da taɓarya da duk abin da ka sani ledan daki, labule filo ba abin da gwamnati. bai yi ba. Mhm, to ka je da abin yake to sai ya zamana tsammanin mutane mu yan kwamiti da gwamna ya naɗa mu za a ba wa kwangilan waɗannan abubuwa shi isa ina yame ne akan cewar in ba shi dama ya kawo mai shi ma ya samu na samu ban san ko ka fahimci eh, ina ji ina ji amma ma karbi me sunan shi mutumin ne shi wanda ya bani ya kai zo da shinkafa ko sunansa Mustapha Zarewa sai kuma Alhaji Umar Kunji Eh, amma ka san shi mustapha zarewa mustapha ya kawo mun kayansa na sai da mota ɗaya ma je ƙara kawowa mota ɗaya to ina ji ina ji mana bayani ya abin ya faru daga nan da ya zo ya ce gashi nan idan ka bashi hanya ya kawo shinkafa a siya a kwamiti ana rabawa masu aure <laughs> ya kawo ɗin na karɓa ni kuma ban samu kofa na cewar in kawo contract din shinkafa ba sai na ɗauki motar shinkafa sai na wa Umar Kunji. Wani ɗan kasuwar wani ɗan kasuwa ne a Gombe. Yi eh, Alhaji Umar Kunji sananne ne yana nan halar a wajen Idi. Sai na sake gaya wa shi wannan Mustapha mutumin Kano ya ƙaro na bashi kuɗin sai ya ƙaro wata mota ɗaya. Na sake sayarwa Umar Kunji. wato dai ma Muhammad Kibir ka dai koma kamar mai sana'ar shinkafa kenan ka bar ma maganan kwamiti da ya koma gefe ke babu ruwansu da wannan abun da nake eh shi dai ya sani ina kwamiti eh. ya wato a hakan sai ga wasu kuma suka zo su wasu su uku suka ce mun suna da shinkafa mota hudu za su kawo ba fa Mustapha da yawan ba kuma ni kuma sai na karbi kuɗi gurin Umaru Kunji mota uku na hada da nawa mota daya miliyan shida da dubu ɗari biyar ga lauya kani na Atiku Ismail ya gani ga kani ga 'ya'yana guda biyu Ismail da Muntaka sun gani na sauke su a Bima lojin Alhaji Yakubu Bello sabon kuɗi shine mai masaukin Bima lojin ya san maganan ya ga mutanen tun da alodin sana ajiye su haka na ɗau kuɗi na ba su za su kawo mota hudu ban san su babu alaka irin wanda ban san wancan ba har zuwa yau ba magana babu kuma inda zan same su tunda a lokacin ma babu rarisa na waya balle a ce za a yi da ake kiransa trekking ɗinsu a haka na tafi sokoto in je katsina in je ina ina ta neman iska ba makama a haka kawai na dulmuya sai da yin shekara guda ban dawo gombe ba. tun daga faruwa wannan lamari dai shehun malamin dai ya shiga damuwa matuƙa duk da yake wasu makusanta a gare shi sun yi masa gargaɗin karya baiwa mutanen kuɗin amma a cewar shi ribar da zai samu ce ke gabansa a lokacin. Ɗaya dai kamar ba ɗan arewa biyun kuma haka suka zo su katti masu jiki wallahi azimi ban taba ganin su ba su ma da suka zo office din kawai kuma in aka zo kamar wanda aka mun cune sai su neme ni ni kuma na yarda har na sauke su na ba su masauki muka yi wannan mu'amala. Imana eh, suna jin Hausa sosai suna magana da Hausa. Eh biyun suna jin Hausa. An shirya musu abinci daga gida na ƴaƴana muka kai musu na ce maka da barista a Tiku Lauya kanina tare muka kai musu bimanoji. Eh ka tina sunan akalla ka tina sunayen su? Wallahi a lokacin kam ai mu'amalar ma gaba ɗayanta da suke ta wuce gini da kwana ba aka gama ta gaya maka Karka ka ba su kuɗi ce kun fiye mummunan zato kar ka ba su kuɗi ina ta kaucewa ha kawai ɗauka na ba ni kwaɗayi na dai kawai samu riba a kawo mun <laughs> zan samu riban kasuwa Eh, ma'ana sun wato kamar sun dan yi sauki ga farashin ma shinkafar yan kwatanta da irin sun saukar da ita idan a kasuwa za ta kai dubu takwas a lokacin da wani abu sun bar mun a dubu bakwai da dari biyar kaga yana dari biyar biyar sau dari shida amma ji abin da ya je ma makiri sun nuna ma shidar suna da wani sto ko kawo shinka ko da baki kawai suka yi ma zakin baki kuma kalla mutumin da ya zo gombe ya same ka kai baka je gurinsa ba kawai yarda da ganin abu kawai na ce maka kawai sai waya waya ko an baka manta ba 2015 16 17 bana jin cewa za a iya tracking din mutum don ba fara registration din ba lokacin. mutanen daga nan e, su ukun nan sun tafi akan za su turo shinkafa sai aka ji shiru koya a kai. eh akan haka muka rabu da su za su turo shinkafa. kuma oh. ba a yi hakan ba suka ce na zo ni kano na zo kano aka sauke ni yanzu haka in kace min ina aka kai ni na sauka da bakin shagon wallahi tallahi na nasiru a lokacin yanzu haka ba zan iya gaya maka ba amma dai duk kuɗi kuɗi kan an cake musu cas an ba su sosai kuwa sosai kuwa sai maka ga shaida kanina da 'ya'yana biyu ina nana ta wannan magana na zo ni aka ajiye ni a wani shago na kwana washe gari da safe in ce da Allah wa'anda suke gidan nan kan ina suke nan sai wani yace wani gida in ce nan yace ai ba gida bane shagon da ka ganin nan shago ne mu ma bamu san su ba mun dai ga sun zo sun bude sukan zo jifa jifa gurin su bude shagon na ce waɗannan ɗin ba gidansu ba ya ce kwarai da gaske ban san su ba kenan daga nan na shiga dimuwa wato dai sun ya nuna ka faɗa hannun yan damfara dai kawai ne amsar akar makumallahu su ne suka min haka Eh, ka san mala ba ka sa musu suna ba tukuna a iran. <laughs> Akan akan. Eh, to daga nan ya kai a Kano bayan an gano inda aka sauke kama mutanen ma ba a san su ba. sai na ta faman ƙoƙarin to yanzu yaya zan yi in ba wa umaru kuɗi na dawo na samu shi excellency ta hannun ssg allah ya gafarta masa sulabage hmm. ya ce to sulabage ya nema mun contract da ake yi na hanyar ruwa babba a rubuta sunana a bani warware wannan matsala allah bai kaddara ba har preja ya yi yawa na masu kuɗi bangilar da ta ba zai taimaka ba ta shigo hannu ba allah ya kaddara kuma maganar ta zama ta bace. ka ɗaukaka kati zuwa gaba. Wato da shi Alhaji Umaru Kunji da shi Mustapha Zarewa na Kano su ne suka kika eh. a ƙara? Eh kowa ya kai ni kotu kuma a EFCC. Eh akan suna neman kuɗinsu. su. Hannun EFCC suna neman dukiyarsu. To daga nan ya kai? Umaru Kunji ya kai ni High Court 7 shi kuma wancan ya kai ni High Court ɗin wane ne shi ma ya rasu alƙalin. Nan High Court 3 ne ka nan wajen kasuwan mata dai. Mm. ya daure ni shekara uku shi kuma haiko 7 ya daure ni shekara haiko 2 haiko 2 haiko 7 haiko 2 ta daure ni wata uku haiko 7 ta daure ni shekara uku eh akan waɗanne dalilai mm. aka aka sa aka daure ka to EFCC ta ce ta dogara ne da cewa na ce ni dan kwamiti ne ai shi yasa su masu kuɗi suka yarda har suka ban kuɗi na cewar shinkafar da za ta zo ta dinnan kamar ma'ana tana da karfan hanya kenan tun da ni dan kwamiti ne na gwamnati. gwamnati to shi e sai ta kama ni da laifin cewa don me na fake ina kasuwanci na fake kuma da sunan kwamitin zaurawa ina fata ta gane mm. yawwa to ka ji abin da ya faru kenan akan haka aka hukuncin kamar na yi damfara Allah ya kyauta. Shirin ciki da gaskiya zan tara dukkan mutanen da Malam Muhammad Kabir Ismail ya ambata. Kuma da yardar Allah a shirinmu na gaba za mu ji daga gare su. Inda za mu ji bayan da malamin ya fito daga ɗaurin da alkali ya masa ya kuma fuskanci masu bin shi bashi suna neman ya biya kuɗinsu da suka sarwanta. kalubalen nan ya sa malamin ya sai da kadarorinsa baki ɗaya ya koma gidan haya amma kuɗin ba su isa ya biya manyan kuɗaɗen da ya karɓa ba don guna da wannan harka Masu raro sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin yadda ta kaya. Yanzu amadadin Nasiru Amerika da ya taimaka wannan shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice. To na san inna a takaice sakatare daren na kungiyar kawancin tsaro ta NATO John Stoltenberg ya ce ya kamata Ukraine ta ci gaba da samun tallafin da take bukata domin fatattakar Rasha daga kasar ta. In ba haka ba ko ya ce Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su yi ɗanɗanar kudar su muddin shugaba Vladimir Putin ya sami yadda yake so a Ukraine. Stoltenberg ya kara da cewa hakan na kuma iya sa wasu gwamnatocin kama karya a duniya su yi gigin cin iyakar wasu kasashen da ke duniya. dubban ɗaruruwan magoya bayan ɗauraren tsohon firaministan pakistan imran khan suka taru a sassan ƙasar a jiya lahadi da duk ƙoƙarin murƙushe sun da gwamnati ke yi suka kuma sha alwashin zaben ɗan takarar shi a babban zaben ƙasar da za a yi a ranar takwas ga watan gobe idan allah ya kai mu imran khan mai shekaru 71 a duniya ya buƙaci masu zaben 'yan takara daga jam'iyyar shi ta tahrik al-insaf ko pti da su shirya taron gangami domin zabar da masu kada kuri'a a zaben kasa da na yankuna da ke tafi da tuni aka zargin shirin tarka magudi a cikin shi. To masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na rana agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.